Kalangu, studio Kalangu. yanayin Kalangu, studio Kalangu. yanayin Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya sama gabatar da labarai masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin sako cewa har yanzu ta aikin hajjin niger na bana na jiran soma shigilarsu zuwa kasar saudiya hukumomin jihar yamai na shirin kaddamar da wani aikin ta yadda waɗanda ke harkokinsu a kan hanyoyi ba kan ka'ida ba za ku shi hira tare da shugaban taekwondo inda abdulrazak isufu alfaga ya tashi a shirinmu na musamman akwai rahoto akan wasan kungufu da ke samun wurin zama a maraɗi. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a ranar shida ga watan nan na uku ne ya kamata kamfanin jiragen sama na Niger Airways ya soma shigilar ta aikin hajjin bana zuwa kasar Saudiya, amma har yanzu babu wani jirgin da ya daga Ba mu sami damar tuntubar kamfanin jiragen saman ba, amma hukumar kula da aikin hajji tukoho ta bayyana cewa wasu matsaloli ne kamfanin ke fuskanta. A halin yanzu kuma babu wani jirgi mai zuwa Saudiya kai tsaye da ya ɗaga. da maniyatan a cewar shugaban kungiyar anafa amadu mumune wanda ya kara da cewa wani al'amari na tattare da cikas. Euh, yarjejeniya ce euh, kamfanonin aikin hajji suke yi da euh, ƙasar Saudiya. Abinda na sani duka kamfanoni biyu da za su tafi a jirage na farko ta tasu ta ɓaci saboda yarjejeniya ce ta kwanaki takwas. Kuma idan kuka ɗauki lokacin da suka ɓata ba su tafi ba kenan yarjejeniyar su ta ɓaci abinda ke nuna cewa babbar asara ce ga kamfanonin aikin hajji bayan yarjejeniyar Madina. Akwai kuma mahajjata da suka fito daga cikin jihohin ƙasa da bu san kowa ba kamfanonin aikin hajji su ne suke ɗaukar nauyinsu su shi ma wannan babbar asara ce ga kamfanonin euh, ministan harkokin wajen nijar mohamed bazum ya kai wata wato ministan harkokin cikin gida na nijar mohamed bazum ya kai wata ziyara aiki a kasar algeria a ranar asabar da ta gabata minista bazum ya samu ganawa da firaministan kasar algeria abdulmalek eh, selal wata sana'ar wato wata sanarwar ma'aikatar fadar shugaban gwamnatin aljeri da jaridar mujahid ta bayyana ta wallafa ta bayyana cewa an yi bita kan dangantaka da kuma ci gaban kasashe da kuma hulɗa iyaka da ke tsakanin kasashen biyu da manufar karfafa su a yayin da ya ziyarci cibiyar kula da tsaron kasa minista bazum ya gano cewa ƙasar aljeri ta yi jan kokari wajen tabbatar da tsaron lafiyar dukiya da ta jama'a sanadiyar fasahohi na zamani kamar layin intanet. Ƙasar Nijar ta fice a wasannin Olympic da aka kammala a Rio de Janeiro na ƙasar Brazil. dan wasan taekwondo Abdulrazak Isufu Alfaga ya lashe lambar azurfa. Wata nasara ce mai cike da tarihi da ke faranta rayukan dukkan 'yan ƙasar Nijar. Abdulrazak Isufu Alfaga ya tashi ne a wani wato cikin wani kulab mai suna kulab Bisho a nan Yamai. Tijani Ali wanda ya kirkira kulab ɗin ya bayyana farin sa dangane da wannan wato nasara kuma hakan yana ba shi damar wato kwarin gwiwa na cigaba da horar da matasa a wannan fanni. alfaga da zo jona ma shi yi mini ma shi bai son komba shi ya zo kulob ina dai don kulob suna ta hito ne ce to ni ban sa komba an tarma zan saka kai da kanka zaka nemi komba sai ga komba ana ga antar kulob ji daɗi wani kuma bai ce in saka shi na saka shi shi da kanshi ya sa kanshi kawo don shi ya buje kanshi da bakin shi shikenan alfaga shiga cikin antarma kuma ina matsa mai yadda nake matsa kowa ina matsa mai hankuri da biyayya shi ya sa alfaga ya bi ni sai na ikon shi kamar wanda na yi ma magani kaga sai Allah ba shi sa'a kaga yau inda alfaga yake ya fita taekwondo yace ana ga dekuraje din shi ba a gaba ba nake lokacin ka bai yi ba nace zamanan Allah da lokacin ka yazo an ki an so har ya kai inda alfaga ya fita ya koma basket aka ja mai hankali ya koma basket inda alfaga yake din ni alhamdulillah na gode ma Allah kuma yanzu gaba nake gadibi tun da ya tafi wajen jiya din sai na gadibin wa zan tado wa'anda zan tado sun yi ma goma yanzu shi kuma alfagan kuma har yanzu bata kare ba Allah ya sa ki daga ba a kama Niger Allah ya kama muna ya kare ci gaba kun mu samu wanda zai zo ya aza gare shi don kana cikin kai kadai Niger ne in baka samu mai kama maka baya baka samun zuciya tijani Ali kenan wato shugaban kulab show na taekwondo a nan Yamai. sakamakon ziyarar aiki da ya kai a garuruwan da ayyukan maratsar ruwan Kandaji ya shafa, Prime Minister Brigitte Rafini ya jagoranci wata haduwa a fadar gwamnan jihar Delivery. A yin haduwar 'yan majalisar dokoki, magajinan gari da kuma sarakunan gargajiya sun bayyana wa shugaban gwamnatin wato fargabarsu dangane da waɗanda suka bar wuraren su na ainihi. Amadu Haruna babban jami'i mai kula da ayyukan gyaran wurin maratsar ruwan ya ba da amsa akan wasu tambayoyi. A hali yanzu abin da ya shafi tayar da jama'a da abin ya shafa mataki biyu ne wanda an kammala mataki na farko. Yanzu abin da ya rage shine yin hanyoyi a garuruwan da jama'a suka koma da samar da kyakkyawan mahalli da kuma tsabtattun ruwan sha ga jama'a. Yanzu muna ƙoƙarin na ganin cewa mun kammala mataki na biyu a cikin gaggawa sai kuma mun dawo a bisa maganar sadarwa abu ne mai matuƙar muhimmanci tare da ƙoƙarin kowa da kowa. soit un peu plus efficace et avec euh, donc la participation euh, de, de tous. Wato kun saurari Amadu Haruna kenan babban jami'i mai kula da ayyukan gyaran wani maratsar ruwan wato kandaji a hirashi da abokin aikin mu Isa ko kuma wakilin mu Isa Karimun. karin minista mai kula da kiwo ya gana yau da masu ruwa da tsaki a harkar sal wato tsare-tsaren sallar lasa gishiri ko kuma kirsale wato sallar makiyaya ta kowace shekara. Gadi minista Muhammad da Busha da bayani a hirashi da wakilin mu Musa Mamman. don kabun da ya kawo mu ingal sai mun gani za mu gani abu ta infrastructure na kirsale kamar turbin da, da gidaje wanda hadari ya baci don za mu sa a gara su tun kirsale bai zo ba kuma mun ce mutane na wannan duka na agada sarakuna da mutane duka wanda suke cikin organization su taimaka gouverneur paske mutane duka wajen su za su zuwa minister de l'agriculture de l'élevage da primature da hukuma duka za su yi apuye region saboda su tire usir wannan mission na kirsal insha Allah wato Muhammad Busha kenan karamin minista mai kula da kiwo. Jirin Lagrif a fito wata ta baya bayan nan ta kawo labarin cewa an nada tsohon shugaban mulkin sojan Niger General Salu Jibo a matsayin sabon shugaban hukumar Task Force. Task Force dai wata sabuwar hukuma ce da ake da ke kulawar hukumar kungiyar kasashen Sidiyawo. aikinta shine shiga tsakani da kuma warware rikici tsakanin kasashe cikin ruwan sanyi a sakamakon sakamara wajen saye da saidawa a cikin yankin na sai da yawo kamar da kuka sani kamar da kuka sani maganar kawata uh, birnin yamai na cikin shirin nan na nyame nyala gwamnan jihar yamai hamidu garba ya bayyana cewa za a kaddamar da ayyukan raba birnin da shagunan da aka kafa ba kan ka'ida ba lamarin ya shafi masu sayar da motoci masu sayar da dabbobi kan hanyoyi da kuma wato gewayen babbar kasuwa da kuma wato alunan tallace-tallace da suka saba wa ka'ida za a yi hakan ta hanyar wani jadawali da aka tanada ga dai gwamnan jihar yamai hamidu garba Abin da ya shafi dabbobi da masu yawo da tarkunan shakai da allunan tallace-tallace da ke tattare hanyoyi da kuma zirga-zirgar manyan motoci a tsakiyar birnin Yamai. Mun bayar da umarni a yau 22 ga wata domin dakatar da su. Sannan kuma mun bayar daga yau har zuwa 29 za mu yi rusau ga dukkan shagunan da ke zagaye da makarantu da asibitoci da dai waɗansu wurare na gwamnati. Mun gargaɗi mutanen da su fice su je su ne nemi waɗansu wurare a cikin kasuwanni. Sai kuma biyar ga watan Satumba, wannan shi kuma zai shafi shagunan da ke zagaye a babbar kasuwa ne ta Yamai, inda muka umarce su da su kwashe kayansu. Idan ba haka ba shida ga watan Satumba za mu rufe babbar kasuwa tsawon kwanaki biyu domin saka tsari. Sai kuma abu na ƙarshe masu sayar da motoci a bisa hanya, su ma mun ba su wa'adi har zuwa 20 ga watan Satumba domin su nemi waɗansu wurare. Jusqu'au 20 septembre. Gwamnan jihar Yamai kenan Hamidu Garba. Kungiyar malaman makarantar sakandare Sinasa ta yi raskwana dangane da tsari da kuma gudanarwar jarabawar bakaloriya ta bana. Kungiyar ta ce ba a samu labarin sata a game da jarabawar ba, amma kuma an samu cikas wajen gudanar da ita jarabawar. Shehu Dambaji, sakatare janar na kungiyar ta ya yi wa rahila tusmana ƙarin bayani. Akwai waɗansu darussuka abin da shahi abin da masu ride an yi musu tambayoyi akan abin da ba koya ma 'yan lakwal. abin da ya shahi physics ko chemistry mun gane cewa na an yi babban kuskure saboda an yi musu tambayoyin da ba su dace ba kuma abin da ya shahi eh, fannin kimiyya kuma akwai abin da ce ma svt ya kamata su samu zaɓi kenan a kamo su tsarin jarabawa biyu sai kasance an kamo su tsarin jarabawa guda sai muka ga jarabawa shekarar bana sakamakon da an ka samu kamar cikin eh, yaro ɗari yaro kamar misali Eh, tara ɗaya sun kai sun ka samu nasara an samu haɗuwa eh, sosai yan eh, ka kwatanta da shekara bara to dalili shine wannan rishin ɗauka matakan da sun ka dace wurin tsara jarabawa saboda an za a gayin sakamakon jarabawa ana gayi dalla-dalla ko wani aji ga sakamakon da samu amma wani gamin ba a gayi ba kun sare wato shebu dambaji sakatare janar na kungiyar malaman makaranta ta sinas a hirshi da wato rahilatu sumana yanzu kuma sai a dakace mu sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa Karfe biyar da minti arba'in a studio Kalangu yanzu kuma sai shirin namu na musamman. Wasan kungufu wata wasan motsa jiki ce ta kasar China wadda ka fi saninta ga Bursili a sinema. Wannan wasan na samun karbuwa ga matasa da mamaya a birnin Maradi inda akan samu kafuwar kulab-kulab da dama na wannan wasa kuma iyaye ba su wato shekarar wajen rubuta sunan 'ya'yansu. Wakilinmu Muhammad da Mamman ya haɗa muna rahoto ga fasararsa tare da Muntari Muhammadu. A birnin Maradi kwalabu hudu ne ke akwai domin yin wasannin motsa jiki da ake kira King Fu a gidan wasa na FN da ke kusan filin wasa na jiha. Duka maraice daga Litinin zuwa Juma'a har ma a wannan lokaci na babban hutu. Masu koyarwa da masu koyo suna haduwa. Abubakar Ibrahim ɗaya daga cikin masu koyar da wannan wasa na Kung Fu ya bayyana mana yadda wannan wasan ta bambanta da sauran wasanni. Babban eh, bambancin da ke akwai a cikin wannan wasa tsakaninta da sauran wasanni shine akwai waɗansu dabarori da ake yi kamar na dabbobi a cikin wasan kung ne kaɗai ke akwai waɗansu dabarori kamar na maciji ko damisa da dai sauran dabbobi sai dai waɗansu suna cewa akwai musgunawa a yayin koyar da wannan wasa ta kung fu abinda shugaban ƙungiyar shebu tsayabu ya musanta za ka ɗauka ka ga na harko dai za ka kare kanka abu na biyu zai koma kuma lahiyar jiki ga jikinka wajen motsa jiki da kake abu na uku kuma za ka koma kai ga rayuwarka baka da tsoron duk wani abu da zai tunkaro ka a nan duniya Goma ga watan Agusta rana ce ta zagayowar ranar da aka kafa kungiyar yau shekaru hudu kenan, inda a cewar shugaban kungiyar wasar tana ci gaba da samun karbuwa ga maradawa. Mu da mutanen gari da su uwayen yara waɗanda suka kaɗiyansu suna zuwa su ga abin da aka koya ma ɗiyansu kuma duk lokacin da uba zai zuwa ko uwa kuma abin zai ƙayatar da ita kuma ta murna ta ga da ko ita ko shi da da halin shiga kai da wani ma shiga daga cikin su ga irin yadda za a ga yaro yana da kokari bisa wagga kungufu da muke koya ma yara uwar gidan ila maryama ta zo ne kallon ɗanta mai shekaru goma sha uku da yake koyon wannan wasan na kung fu yau shekaru biyu kenan a cewarta kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Na yi ba ta yadda na kalli wasan. Na saka ɗana ne a cikin ƙungiyar domin ya koya wannan wasar musamman a wannan lokaci na hutu. Na gane cewa idan ya koya wannan wasan wata kariya ce a gare shi. A'a ban ga wani musgunawa ba. A gaskiya na gane wasa ce kamar jido waɗanda su ne suke tashe. A lokacin da aka kafa kungiyar na a fn yau shekaru hudu sun fara ne da mutum hudu, amma a yau daga masu koyarwa har zuwa masu koyo sun kai su tamanin. marla agada muntari muhammadu da kuma wato muhammadu imam wakil mu na maradi suka hada muna wannan rahoto a game da wasa kungu fudu ke samun karbuwa a birnin maradi wanda da shi muka karshen shirin namun labarai na hausa na madaicen yau sai dai kuma gobe dan allah ya kama zama muku da wani sabon shirin zan bar ku da musa hassan dauke da labarai da harshen zauramanci a huta lahiya daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.